Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum, Muhammad Awal Suleiman ne tare da Halima Jimrau. Ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Idan kuna biye da mu jiya mun fara kawo muku shiri na musamman akan zaɓen Anambra. A jiya mun kawo muku abin da mutane ke tunani game da zaɓen, Yau kuma da izinin Allah za mu kawo muku bayanan halin da ake ciki ne daga jihar ta Anambra. A ɓangaren shirye-shiryen da hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC ta yi. Daga bisani kuma, mu dubi tasirin da janye haramta yin zaɓe da 'yan ƙungiyar awarin IPOP suka yi. To kamar yadda kuka ji a matashiyar shirin namu na yau cewa shirin zai mai da hankali ka cokan ne akan zaben Anambra. Yanzu haka muna tare da Hamza Idris, editan jaridar Daily Trust domin jin halin da ake ciki a Anambra. To yaya batun siyasa da kuma zaɓe a jihar Anambra? To da farko dai abin farin ciki ne har cewar an zo za a yi wannan zaɓe. tun da kamar sati ɗaya ko sati biyu da suka wuce ba a mazaci cewa za a iya yin zaɓe a jihar anambra ba saboda wasu abubuwa na rudani rashin fahimtar juna abubuwa da suka shafi shari'a da sauransu to kaga alhamdulillah tun daga gashi yanzu jami'an tsaro ma'aikatan zaɓe 'yan siyasa ɗin da jama'an gari gaba ɗaya kowa ya ɗau himma ana shirin kaɗa ƙuri'a to kaga wannan abin farin ciki ne. Na'am. To kawai yanzu mutum nawa ne suke ƙoƙarin zama gamna a wannan jiha? Akwai 'yan takara guda goma sha takwas. Wato jami'u guda goma sha takwas kenan wanda suka fitar da 'yan takara. a wannan zaɓe amma kamar yadda aka saba kasan siyasar najeriya mm. akwai yadda ake ganin kamar wato a fuskokin al'umma ya karkata to a ciki akwai jam'iyyu kamar guda hudu kamar ita jam'iyyar abga wanda ita ce mai mulki a jihar tana da tsohon wato gwamnan babban bankin najeriya a charles soludo a matsayin ɗan takararta hmm. kuma yana da goyon bayan gwamnan jihar anambra wato mr obiano hmm. to sai kuma jam'iyyar pdp tana da valentine ozibo akwai kuma jam'iyyar apc wadda tana da fitaccen dan siyasa kuma dan kasuwa andy uba sai kuma jam'iyyar ypp wato jam'iyyar matasa kenan wanda tana da ifeanyi uba wanda shi sanata ne a halin da ake ciki yanzu to wayannan dai su ne ake gani za su yi wato karambata wajen neman ƙuri'u daga wajen al'ummar jihar anambra kuma su zama gwamna mutum nawa ne kawai yanzu INEC ta cewa sun cancanci su yi zaɓe. Wato har zuwa jiya da yamma a jama'a na jihar Anambra suna zuwa ofisoshin zaɓe suna karɓan kati. Mm. saboda haka INEC wato bata fitar da cikakkun alkaliman wa'yanda aka tantance cewa su za su yi takara ba amma dai in ka duba um, wato uh, yawan uh, jama'a da ke jihar wa'yanda sun yi rajista mm. akwai mutane miliyan biyu da rabi wa'yanda su ne wanda uh, sun yi rajista da hukumar zaɓe ta ƙasa to sai dai ka san ba a taɓa yin samun hakan ba cewar dukkan wayanda suka yi rajista cewa za su fito eh, kwarai da gaske Na'am. Hmm. To a wannan zaɓe da za a yi akwai lokal gamman har guda ashirin da ɗaya. Akwai wata lokal gamman da aka ce ba za a yi ba ko wani wuri da ake ganin cewa ba za a yi zaɓe ba? Eh akwai wuraren da aka aka aka saka kaman ana ce musu kaman uh, red spot kenan. Hmm. Wato wurare wanda suna da dama gaskiya. Hmm. Suna da dama gaskiya. To amma saboda kar mu tsorata jama'a akan cewa kar su fita. kawai sai muka bari jami'an tsaro su yi irin ayyukansu amma mu mun sani hmm. eh, abin da dai muka sani shine cewar kusan ko ina an wato watsa jami'an tsaro yanzu kamar 'yan sanda kadai hukumar 'yan sanda ta kasa ta tura 'yan sanda dubu talatin da hudu da ɗari biyar hmm. sannan an tura wato dig dig guda biyu akwai aig aig guda biyar sannan kuma hukumar civil defense ta tura jami'an ta wajen guda dubu ashirin yadda kasan za a yi wato yakin akwai akwai dai jami'an tsaro kusan abin da ya doshi mutum dubu sittin kenan kwarai da gaske ko sama da haka tunda kaga akwai immigration akwai sojoji akwai customs sojoji ba a ambace su sosai ba mm. saboda ba a so su dinga shiga cikin hidima na siyasa amma suna nan tun da dama an kula babu wata jiha a Najeriya wanda babu sojoji da aka watsa su akan titi eh, amma na musamman da na musamman su saboda harkar zabe ba a sojoji ba su faɗa ba to kaga kuma wannan ina ganin wato wani hikima ne nasu mm. amma ba za a rasa su ba saboda ka san har yanzu ba a yi jiha a Najeriya da zabe yake da wahalar gudanarwa kamar jihar Anambra ba su abin kamar sun kamar a jinin su yake to amma menene dalilin haka To, kaga dai jiya ce 'yar karama, inda za ka ɗauko ta ka wurga ta a Kano ta ɓaci. Hmm. Ko ka ɗauke ta ka wurga ta a Lagos in kana maganan jama'a ne ba wani landmass ba za ta ɓaci. To, amma tun da aka dawo da zaɓe a shekarar 1999 ba a taɓa yin zaɓe lafiya a jihar Anambra ba. Tun zaɓe ya rage shekara biyu za a yi ta rikici ko a ce za a tumɓuce gwamnan. ko kuma in zaben ya zo ma kaga an samu 'yan takara sama da ɗari sannan wani ma e a je kotu ga eh, har zuwa sati biyu da ya wuce ana rikici hmm. a ciki daga wasu daga cikin 'yan takara ne. Na'am, to Malam Hamza ina ganin da wannan kuma za mu leƙa can jihar ta Anambra tunda akwai jama'a da kuma wakilan mu waɗanda suke can domin jin wani da ake toyawa kawai yanzu. To fatan mu dai shine Allah ya sa a yi zaɓe cikin lafiya. Ba da Allah. To bari mu leƙa jihar ta Anambra kuma za mu fara ne da jin ta bakin jami'in hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC. To sunana Ahmad Mu'azu, Air Vice Marshal retired, ni National Commissioner ne na INEC. Na taho nan ne as a supporting National Commissioner. Da wani kuma eh, aikin da aka ban wato da yasun ake ce masa ko tsakanin INEC da eh, hukumomin jami'an tsaron nan su police da sojoji muna nine mai nine kamar. Eh, tsakanin su muke jikada su kenan na INEC da jami'an tsaron nan. Ita hukumar zaɓe alhamdulillah ta shirya zaɓen nan shiri mai kyau tun da muka fara shirin kuma zuwa yanzu babu abin da ya rage mana yanzu illa kawai ɗiban akwatunan zaɓen nan a kai su mazaɓu. Amma alhamdulillahi mun gama tsari kan duka kuma aiki ya tafi kan tsarin yadda muka tsara shi bi muna da masu zaɓe da aka yi rajistan su kamar biliyan biyu da rabi a jihar anambra an karɓi kuma katuttukan zaɓe to ba da alƙaluman a kaina yanzu domin har ajiyan har yau da safe akwai wanda suka rajista daga baya-bayan nan suna karɓan katunansu suna karɓan kasu ba da ainihin alƙaluman da aka karɓa amma muna tsammanin kam jama'a za su fito su yi cincirin su fito da kwansu da kwakwata su zaɓe su ba matsala muna tsammanin eh, jama'a za su fito zaban da dai sanin tun nawa za su fito kamar nasi Allahu alam dukka kayan zaɓe dukkansu da wanda muke ce sensitive material da non sensitive dukka sun kai local government a jiya yau sun da safe yau ana kokari zuwa yanzu a zaha bayan a zahar din nan za a ɗiri kayan nan daga nan za a kai su ward ward namu wato ra muke ce masa daga nan da safe gobe za a kai fiyu amma babu shortage din ko guda ɗaya babu wani abun da eh, aka kama da sa yanzu kuma kayan kayayyakin nan sun tafi da jami'an tsaro a girke ba mai taba kowa ba wanda taba wani abu kuma har yanzu ba a samu labarin wani matsala ba saboda haka gobe da safe in Allah ya kai mu misalin karfe shida zuwa bakwai za a tashi a tafi mazaɓo rumfunan zaɓe in an je rumfunan zaɓen nan kuma da za a yi zaɓe muke fata insha Allah lami lafiya ba wani alhamdulillahi dama ana da fargaba fargaban fitowa zaɓe saboda yanayin tsaro na jihar anambra amma alhamdulillahi abin da na gane wa kaina da kuma abin da yan uwan suka suka reporting daga ainihin kowane bangare kowane kuna na jihar anambra an girka zaɓen tsaro tsab babu matsalan wani fargaba yanzu a zuciyar kowa mu ma ma'aikatan mu da ana nan da fargaba ana dardar amma dukkan ma'aikatanmu yanzu su a kwance yake suna nan sun yi deploying kuma za mu fito iznillahi babu wani abu da za a fargaba da shi a fargaba kansa na maganan tsaro domin jami'an tsaro da 'yan sanda da soja suna nan sojoji suna nan daga baya baya 'yan sanda ne masu aikin eh, kare kayan zaɓe da ma'aikatan zaɓe amma soja suna nan suna shirin kota kwana su taimaka wa 'yan sanda in ya kama taimaka musu alhamdulillah to an gaida abbas jimo da aiko mana wannan jawabi na jami'in hukumar zaɓe daga anambra abokiyar aikinmu bilkisu ahmad ta tattauna da wani jami'i a cibiyar demokaradiyya da ci gaba ta najeriya cdd ga yadda tattaunawar tasu ta kasance sunana steven ekedu aikina cdd ni faccaka ne masu duba labarai ko gaskiya ne ko karya a baya hasashen cdd na farko ya nuna kamar ba ku da ƙwarin gwiwa game da zaben da za a yi asabar a anambra sai kuma gashi yan ipop sun yi bazata sun fito suna cewa mutane za su iya fita kwansu da kwarkwatar su su yi zaɓe menene ma'anar haka kuma me fahimtar ku da hakan abin da zan iya cewa bisa ga da maganan nan yanzu abin ya kasance cewa mutane tsoro ya shige su mutane ba su so su fito abu ya ya shafe su yanayin yadda najeriya yake yanzu mutane suna jin tsoron fitowa duk magana da zai shafi nigeria suna tsoron fitowa saboda sun san cewa duk abin da ya faru da su a cikin hanyar eh, a ma najeriya su ba da zai rurar da su kuma a cikin abin da yake faruwa yanzu daga labarin da muke ji mu wayansu mutane sun yarda da cewa an cire maganan zaman gidan wasu sun kuma sun ce sun yadda amma ba za su fito ba saboda suna jin tsoro kar su fito mm. abu ya zai faru da su kuma abu ya faru da su ba wanda zai rurar da su mm. yanzu suna cewa su ba su san ko za su yadda da maganan da aka faɗa a labarai wai an cire maganan zaman gidan ko za su ci gaba da yadda da maganan cewa an ce kowa ya zo na a gida kuna ganin gaskiya ne cewa su 'yan kungiyar ipop din nan sun yadda cewa mutane su fito su yi zaben kuma ba za su hana ko kuma ba za su mm, kawo eh, fargaba ko kuma su tada eh, tarzomar a gurin zaben ba mu cdd a ganinmu ba za mu iya fitowa mu ce wai an daga maganan eh, zaman gidan amma bisa ga da abin da muka ji daga labarai wai an daga maganan bisa ga da abin da muka je a bakin mutane da suke zama a nan bara mun ji cewa wasu sun yarda da shi wasu sun ce eh za su fito ma za su kira mutane a zuwa yi zaɓe wasu cewa sun yarda da shi amma suna da tsoron fitowa so mu yanzu ba za mu iya cewa mu fito mu ce eh gashi ga abin da ake ciki mun karan kanmu muna kan dubawa ko zai faru ne ko ba zai faru ba To a yanzu zuwa yanzu waɗanne irin bayanai kuke samu daga mutanen ku wanda suka je can suke anambra suke sa ido a wannan harkokin zaɓen Bayanin da muke samu a su suna giya mana cewa ana kan shirye-shiryen election ɗin abubuwa yana tafiya yadda ya bisa ga da yadda ya kamata ya tafi ba wani tashin hankali saboda abinda suka ce mana don mu mu ba mu gujin ji muka yi abin da suka gaya mana cewa ko ina yanzu hankali a kwance akwai security ko ta ina mutane suna dan takawa suna fitowa wayansu kuma suna a ciki amma yadda abubuwan yake tafiya mutane za a yi zaɓe amma ba su san cewa ko mutane za su fito yadda ya kamata su fito amma ya fitowa za a fito amma ba a san ko kowa zai yarda ya fito ba. an gaida bilkisu ahmed a tattaunawarta da stephen ekedu jami'i a cdd fa dama ta samu sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ya kirkiro muku da shirin daga Laraba domin sanar da ku al'amuran da suka shafi rayuwarku da ta 'ya'yanku baki daya. Ku kasance da shirin daga Laraba wanda zai rika zakulo muku waɗannan al'amuran da suka shafi rayuwarku kai tsaye domin tattauna su da masana da masu sharhi da kuma masu ruwa da tsaki a fannoni daban-daban na rayuwa. Za ku rika sauraron wannan shirin ne a kowace laraba ta intanet a shafinmu na aminiya da dailytrust.com da kuma kafofinmu na sada zumunta na muhawara a facebook.com slash aminiyatrust da twitter.com slash aminiyatrust da mata hanyoyin zamani na yada shirye-shiryen podcast irin su Spotify da Google podcast da Apple podcast da kuma tune in Radio. Shirin daga laraba madubin al'umma. Kuna tare ne da sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust kuma Shirin Najeriya a yau kuke sauraro a shafin Aminiya da dailytrust.com da hanyoyin yada shirye-shiryen podcast na Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio da kuma Google Podcast sai kuma ta Freedom Radio a Kano da Nast FM a Yolan jihar Adamawa. Kuna kuma iya samun shirin a shafinmu na sada zumunta wato facebook.com/aminiya trust. To madalla, shirin Najeriya a yau na wannan lokaci na tattaunawa ne akan zaben Anambra. Kafin zuwan mu hutar rabin lokaci kuma mun ji irin shirin da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta yi. Mun kuma ji hasashen da cibiyar demokuraɗiyya da ci gaba ta Najeriya CDD ta yi. Yanzu bari mu koma jihar ta Anambra domin jin ta bakin 'yan jihar. As you recently know, there have been a lot of uh, unrest in Anambra State, and uh, Kamar yadda kowa ya sani akwai tashe-tashen hankali a Anambra, sannan ga yawan jami'an tsaron da aka girki a Oka, ga kuma halin rashin tabbas na tunanin barkewar tarzoma a kowane lokaci. Shi ma ya taka muhimmiyar rawa wurin hana mutane fitowa. Za a yi zaɓe, kuma zai wuce, amma ba na sa ran a samu masu zaɓe da yawa. saboda tsoron jami'an tsaro. Baya ga haka ma ga yadda mutane ke ji game da 'yan IPOB. Mutane da yawa masu zaɓe za su zaɓi su zauna a gidajensu. Ba na sa ran mutane za su fito da yawa. Zaɓen ba zai armashi ba, amma dole za a yi shi. Salamu alaikum. Eh, ni sunana Alhaji Shehu Imam, wazirin Hausawa na Onitsha da Anambra gaba ɗaya. To Alhaji ya aka wayi gari a Anambra a yau? Mun wayi gari ko ina kuma ba haka muka yi zato ba kan wannan mataki da waɗannan suka ɗauka 'yan awaren nan 'yan IPOB na cewa daga hudu ga wata idan har ba a saki da gidansu ba da yake tsara hannun SS to daga ranar biyar ga wata shine ranar juma'a ba za a ƙara wani movement ba za a shiga lockdown har zuwa ranar goma ga wata da za a je da shi kotu to kuma sai muka samu labari sun yi sanarwar cewa sun janye wannan kuduri nasu cewa kowa ya ci gaba da harkansa kuma ranar zaɓe a je a yi zaɓe. To kana ganin mutane tsoro mutane suka ji sa kowa ya zauna ko kuma akwai wani dalili daban? Tsoro ne. saboda a baya sun saba sa irin wannan dokan na duk ranar litinin to kuma daga baya shi suka janye da aka yi mambi na farko aka yi na biyu shi suka yi sanarwar janyewa to sun janyen a bayanin su a matsayin su su da suke ba su doka su ɗauka to su kuma 'yan kasuwa saboda tsoron harasmin da aka dinga yi ma waɗanda suka yi taurin kai suka fito a baya lokacin dokan na kai to shi yasa wannan din ma ko da aka ce an janye shi suka ji tsoron kar mutum ya fito daga hanya daga gidansa zuwa kasuwa wani abu ya faru da shi inda waɗannan ba alama suke da shi ba da ake gane su. To amma Alhaji Yushau ai mutanen nan sun ce sun janye barazanar da suka yi sun ce a hito kwai da kwarkwata a hita a yi zaɓe. Kwarai kuwa sun bar nan bayanin na cewa a fito a yi zaɓe. Yawa to ya kake ganin zaɓen na yau Asabar zai kasance? In sha Allahu bisa dukkan alamu har yanzu babu wani wani tension ko wani samun jita-jita ko wani abu zuciyan jama'a da ya tafi a kan za a yi zaben kuma kowa ya sa rai don ya je ya jefa ƙuri'ansa don su masu cewon kar a yi zaben su ma sun fito sun ce a yi zaben. To bari mu koma ga barista ta wane fuska kake kallon wannan janyewa da su 'yan aware suka ce sun janye a fito a yi zaɓe me yasa suka janye? Iya ma da raga president ne na cewa sun janye kawai na ɗau abin kawai zancen banza ne saboda akwai abubuwa da suka faru sati uku baya makamancin haka wanda kuma ba abin da ya canza na san cewa ba ma wanda zai fito yau ɗin. saboda akwai abin lura daga ciki tun da aka fara wannan maganar a tuwon din na farko an zo an samu ɗan rarrabuwan kai a tsakanin shugabancin nasu a manyan nasu akwai wanda ya spokesperson din su wanda ya saba sanarwar. ya sha fitowa ya ce sun soke a amma kuma wasu daga kasa ya fito a social media su ce babu wani nan sai an yi to shi sa na san cewa wannan maganan su cewa ba zai yi ba kuma na biyu ni ko na ɗau wannan strategy ne saboda manyan su da suka roke su kar a ce ba su janye ba ya zama ko ba su san musu biyayya ba ko na abu na kara da a ce tun tsarin shekaran jiya ne suka fitar da sanarwar to wata kiri wasu za su fito wasu ba za su fito ba dan tabbas akwai wanda ba za su fitan ba amma dai za ma zancen ke wannan da shirme ne ba zai taɓa canza komai ba. Bayanin naka na da kamar fuska biyu akwai bangaren da kake eh. nema ka nuna kamar suna da hmm. rashin jituwa tsakanin su ya suma. Hakika haka ne wannan. Da shi sa dama wannan ba ma wani abun nan akwai rabuwan kai a tsakanin nasu a halin yanzu. Duk da cewa sun su manyan sun fito sun ce a fito a yi zaɓe babu komai kowa ya zaɓa abin da yake so. Kana ganin akwai yiwuwar su ƙananan su fito yau kenan su ce za su tashi hankali a wurin zaɓe. Ko da ba tashin hankali ba dai, saboda narration ɗin ya daɗa canzawa a cikin satin nan daga kwana biyu zuwa yanzu. da magana kar a yi zaɓe ne to yanzu abin ya dan canza wani ma'aiki bila suna so su nuna zaɓe ne tsakanin wasu da wasu saboda me wannan most of mutanen su masu maganan zaben wanda suke cewa ma zaɓen zaben mafi yawa in kana following su ka social media ko kuma wanda muke tare da su gaba da gaba bayanin da suke nuna shi ne su za su fito ne su yi zaɓe dan dai a kada Buhari a kada fatin arewa saboda kawai suna nuna APC shi dan kakarin APC dan takara ne na Hausa Fulani na yan Buhari shi sa ma wasu za su fito su zaben zabu ko Afghan ko PDP yawan su yanzu wasu na reshen su wannan layin suka dauka amma wanda za su fito su yi zaben akwai kuma da yawa wanda ba za su fito su yi zaben ba me sai hana su a tunaninka abu da zai hana su abu biyu ne mafi yawa ne akan wannan na cewan umarni na cewan kar a yi zaɓe su ba Najeriya ba ne ba za su yi ba wasu kuma saboda tsoro mm-hmm. yauwa shi ne kawai wannan kofa biyu ne wasu da su tsoro duk da akwai jami'an tsaro akwai komi amma suna tsoro yauwa shi ne damuwa suna ga kamar kasu su fito su hau layi wasu su zo su kare ko na abu ya tashi ba mai iya kare su yauwa wannan abu mm. biyun shi ne kawai Yawa to bari mu sake koma ga Alhaji Yusha'u mu ji kaka kun tabbatar jama'a sun samu katunansu na zaɓe ya kuma rabon kayan aiki daga hukumar zaɓe. Eh gaskiya wannan gefen kan babu wani matsala. Duk jama'a sun bi sun karɓi katinan zaɓe da aka yi sabo wa'inda ba su da shi da aka yi musu last month sun karɓa ajiya wasu ma daga cikin jama'a mu suna sakatariya wajen karɓan katinan zaben su kuma kowa ya karɓa mafi yawa sun karɓi katin zaɓen su kuma wajen rabon kayan aiki shi ma kuma wannan alanan alakan babu wani matsala tun jiya daman an riga an fara hukumar zaɓe ta fara kuma babu wani muskila wajen wannan gefen. Amma dama an ce jihar Anambra an saba da irin wannan zaɓe dama koyaushe za a ga akwai matsala 'yan takara barkate za su hito. Kwarai kuwa kowane shekara in dai wannan abu bin mula samun matsalan shi yana faruwa za a ga 'yan takara barkate. Sun fito na wannan shekarar nema aka dan samu limited ba su kai na kowane lokaci yawa ba sai dai kuma aka samu masu karfi sun fi yawa masu karfi amma a wannan zaben ma an ce sun kai wajen goma sha eh wajen kaman goma sha takwas ne nake ganin su yan takarkar. to amma masu karfi dai guda hudu ne ko kuma in ce miki uku da apc da pdp sai kuma abga da suke kan karaga To ku da kuke harkokin siyasa kawo 'yan sanda da jami'an civil defense da aka yi da yawa kana ganin mutane ba za su tsorata ba kana ganin wannan ba zai kara razana mutane ba a gaskiya inda suka zo suna aikinsu akan yadda aka dora su suna mm. zagawa suna duba wurare da ya dace amma maganan musgunawa a gaskiya ni ban ga wannan ba yasa jama'a ma farin ciki suke da zuwan nasu domin ya ƙara mutane karfin gwiwa abin. Yauwa to barista kasancewarka mai lura da al'amuran da ka je su komo al'amuran da ke faruwa a nan. Ya ka auna ƙwarin gwiwar mutane me kake ji mutane na haɗi? Eh da ake ta yi ne gaskiya mutane da yawa saboda ko in ce hada yanayin wayewa da ya karu ne shekara hudu baya zuwa yanzu wannan awareness na harkar zaben ya karu sosai a wajen mutane da 'yan kasuwan da waye fiye da baya in banda matsaloli da aka samu na bayanan na maganan tsaro da ya nemi ya lalata harkar zaben gaskiya da percentage din wanda za su yi zaɓe ba na da sai ya fi na baya amma kuma sai wannan harkar tsaron sai dan kashe wasu karfin gwiwa akan a fito da zaben amma su duk wanda suke da alaka da siyasan da muke mu'amala da su zaka ga cewa suna da karfin gwiwan fitowa su zaɓe su da iyalansu da kuma abokanan mu'amalan to an gaida Alhaji Yushawu Imam wazirin Hausawan Onitsha da kuma barista Muhammad Imam lauya kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum. To masu sauraro abin da ya sawaka kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci sai mun sake haduwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin waɗanda muka haɗa gwiwa da su domin kawo muku wannan shirin wato Cibiyar Dimokuraɗiyya da Ci Gaba ta Najeriya CDD da abokan aiki na Halima Jumrau da Bilkisu Ahmad da Abbas Jimu ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku ku huta lafiya.